A ci gaba da daukar matakan sanya tsari a fannin kiwon lafiya musamman yanayin tafiyar asibitoci masu zaman kansu da dakunan sayar da magunguna har ma da makarantu masu zaman kansu da ke horar da jami'an kiwon lafiya ya sa hukumomi kiran wannan taro domin tunatar da su ƙa'idojin aiki. in ji ministan kiwon lafiya dr idi iliyasu mai nasara da masu zaman kansu da na gwamnati a ce dai duk wanda ya bayar lahiya an taimaka mai ya samu lahiya mai taimakon na ya kamata a yi cikin ka'ida e eh, kundi kakaye ce a yi aikin in aikin nan baka iya yi ne ba kamar wanda ya iya shi kamar in ka ɗoki karamar likita bai kamata a ce tana haushi ba nauyi ai yara ta gwamnati kana haushe mutane ba a mina na kake ɗebe a ciki ba ya kamata duk aikin da ake yi duk wata akwai lokaci akwai kamar eh, bita ta wata akwai ta wata uku akwai wadda ake dur sahi abinda ake maladi a declaration obligatoire ya kamata duk likita mai zaman kanta in ta gano wani ciwo wanda ya kamata hukumomi su ya kamata wannan takarda ta aika in ka dauki babban likita abin da ya kamata ya kamata tausaya ma talaka ga ka'ida war ta siyo magani ga wanda ya kamata sai da shi ba dan ka siyo abu jaka ba sai da shi jaka biyu ko jaka uku su masu horasar da likitoci cikin lakunoni ya kamata a ce sun bi ka'ida wanene wane ne ya kamata ya koya cikin wannan lakunoni kaka ne ya kamata in sun kare karatu a yi bita a auna aikin da sun kai a ga in ya cancanta kungiyar mamallaka asibitoci masu zaman kansu ta bakin shugabarta madam kasim ya safiyatu ta yaba da matakin na hukumomin kiwon lafiya sai dai abin na bukatar ana sara ana duban bakin gatari in ji ta babu gaskiya wanda bai cikin ka'ida ya ɗauki dan malatu ma ya yi mishi magana rayuwa ba abin wargi ba ce na reda in baka da gaskiya in ka bi ka'idodi a rihe amma kuma ni ba son a rihe saboda rihewa koma bayan ƙasa ce tunda in wannan likita tana da mutum ɗari ko ɗari biyu ko hamsin ko biyar ne ma an maida su baya. Dakunan sayar da magunguna na daga cikin wuraren da ake yi wa kallon masu gudanar da aiki cikin yanayi na kara zube. saboda haka na tuntubi dr zabawo majalle amadu kusa a kungiyar masu sayar da magunguna farmasiyan karatun farmasi ko mutum bai zai shekara biyar bayan ya samu bakadi mutum ya sha karatu ya zo ya bude farmasin shi duk sahiya dan zaka wuta minti talatin ko awa ɗaya ma sai ka samu wanda zai tsaya ba maka kayanka sai ka ɗauki ma farmasi ma wanda zai tsaya ya zamna in baka nan kenan mu ba mu da wani fargaba tunda muna da takardun mu har ka sai da magani mu ma sai da mana magani lakwal suke na vendor an farmasi musamman akwai lakaroli wanda vendor an farmasi ake koya musu kuma mu yaran mu sun yi vendor an farmasi jami'an fafutukar da suka suka halarci wannan taro sun lashe takoban zuba ido a kan wannan shiri Nuhu Muhammadu Arzika shine shugaban kungiyar MPCR. Kundin tsarin mulki na ƙasa ya kwatanta cewa ɗan ƙasa duka na da incin in bai lahiya a magani. Yanzu yau akwai da dama in ba su da lahiya ba sai yanzu zasu na ba. Kuma ko sun je babu kuɗi in ba ka da kuɗi yau kuma sai ka mutu gidan likita ko ta gwamnati ko ta firire To ya za a ce ƙasar da muka ce ƙasa mai shinkai mun ce principe inda euh, justice social da solidarité national kenan ya kamata a tausaya ma juna ministan ya gargaɗi waɗanda suka tabbatar da ba su da izinin gudanar da aiki a wannan fanni su gaggauta rufewa kafin zuwan jami'an bincike don kauce huskantar matakin da a ƙarshen watan jiya ya ritsa da wasu asibitoci masu zaman kansu waɗanda aka rufe saboda saɓawa wa ƙa'idodin aiki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger